Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun fara kawo muku wani ci gaba da wasu shehunan malamai suka samu a Najeriya wajen gano rigakafin cizon maciji wanda ke yi wa jama'a illa a kasashen afirka da ke kudu da sahara kamar yadda kuka ji a wancan shiri binciken masana ya nuna cewar akalla mutane sha hudu a yankin afirka da ke kudu da sahara kowace shekara ke fama da cizon maciji cikin su har da najeriya yayin da mutane da 7,300 ke mutuwa kana akan yanke wa mutane kusan 6,000 kafa rahoton kuma ya ce kashi uku na mutanen da ke mutuwa sakamakon saran maciji yara ne masu shekaru tsakanin biyar zuwa goma sha hudu bari mu yi ɗan waiwaye a dan tafiya wajen jin ta bakin wanda ya jagoranci binciken samun maganin rigakafin wato farfesa john angwe na jami'ar jos wanda ya tsokaci kan aikin nasu a sunana professor john Agui. I'm a pharmacologist and uh, a researcher. a zan ce su biyu a uh, saboda an baka magani wannan zai preventing ko wani iri cizo micinje to wane ya fi ko kana da preventive uh, measure lokacin da zaka jira micije icije ka kafi ka sha magani farfesa abraham dogo na daga cikin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan bincike kuma ga bayanin da ya yi a kai. abin da ya samu wannan abin shine lokacin da yana bautan kasa a lafiya ya ga mutane suna samu damuwa na cizon da macizai ta wajen sandam da sauransu kwamfan to shi bisa ga yadda an train na pharmacist ya ya kamata ya nema kaman abin da zai kawo da wannan cutan shine ya fara bincike kuma ya ga mutane suna cin wani wani iri ganye haka in sun doke irin sai su ci yana warkar da su akan ciwon maciji shine ya sa ya ce ta bari ci gaba da wannan binciken a cikin lab nasa sunan ganyen to a turancin da ana kiranta makuna mun tambayi farfesa dogo ko wannan maganin ya shafi cizon duk wani maciji ne ko kuma akwai wasu daban da aka keɓe eh gaska bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na kowace irin maciji kamar da shi ya riga ya faɗa ya yi aiki a tan a malaysia a manya-manya macizai kamar masu dafi da yawa su wannan maganin yana maganin su kamar a nan a najeriya kamar su gobe da nisa su fada su ah, manya-manya eh, masu bakakin nan wanda suke in an cije ya cije mutum kama da gare waye mutum ya mutu to wannan maganin yana taimako sosai ganin irin wannan ci gaba farfesa madaki ya buƙaci taimakon hukumomi da kuma jama'a domin ganin inganta shi yadda duniya za ta amfana. Na farko za mu yi godiya ma yan jaridu su buga wannan tarihi mauta na suke cewa ga abin da ga inda muke. Na biyu muna nema hadan kai, hadan kai, hadan kai dina zai kunshi domin shi guji na biyu. Na farko gasa za mu bukata mutane za su ba da kansu. Ha, na biyu ana ce volunteers. Yauwa wanda zai ce to ai volunteer a bashi. mu gan yanda yake yawa mu riga mun samu wadannan ma don kawai da mutane mutane suna da marmari a to suna da marmari su muna neman hadan kai sannan da wannan hadan kai din eh dole za a bukace kudi da za a kara don a gama shi wannan ah, gwaje da ya kamata shehu malamin ya ce lalle suna buƙatar masu zuba jari domin taimakawa wannan aiki. Na biyu mutane kawai bari su ci gaba da yin niyya domin nan ba da ba muna fata wannan magani ya shiga ya shiga kuma ya zo a yi amfani da shi. Dama can addu'a ko kuma roƙo mu zuwa wurin su shine su hada kai da mu domin a karshe ba mu za mu dinga yin magani muna sayarwa ba. Dole za a doki akwai kamfani da muna so su hada kai da mu in ma mun samu kamfani kamar da mun faɗa mun kafa guda ɗaya mai yin magani sauran kamfani na sayarwa dole su doka su sayar ma mutane don mutane su samu. A ƙarshe Farfesa Madaki ya yaba da irin taimakon da hukumar gudanarwar jami'ar Jos ta basu wajen samun nasarar wannan bincike. baban gudunma na jama na farko mu ka kasa ma'aikatan su ne na biyu eh, shi grand da muka samu wanda shi shugaba ya sama na wani aiki ai don bai don yana yana jami'a jos ne yawa na uku shi jami'a jos kam ta yi na'am da abin da muke cike tana bamu mu goyon baya kamar da muka zo nan haka kaga ba vice chancellor ya bada abin an bada jawabi ba yawa suna ba mu goyon baya kowane lokaci cewa gan cewa mun samu cin gaba mun samu cin nasara a wannan magana. To wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana sun bayyana cewar an fi samun macizai ne a yankunan da yake da duwatsu da kuma yankin da ke fama da sunkuru. abin da ya sa gwamnatin najeriya ta kafa asibiti na musamman domin kula da waɗanda macizai suka sara a kaltungo da ke jihar gombe wakilin mu shehu saulawa ya ziyarci garin na kaltungo da ya tattauna da sarkin garin mai martaba alhaji sale muhammad kan matakan da suke ɗauka dangane da saran maciji ai duk wani matashi da gani wanda ya girma a yanzu a nan kaltungo babu wanda bai taba ɗanɗana saran maciji ba har ni kowa mace har ne kaina duk ba mu tsira ba to idan ka dubi kaltungo yanayinta duwatsu ne da kuma ƙasan da muke da shi tsakwa-tsakwa ne haka ba taɓo ba idan aka yi ruwa ruwan ba rike ƙasa sama sai shanye so kana ruwa kana iya zama kan ka tashi ba za ga wani dusa a jikin rigan ka ba to mace zai din sun fi son irin wannan yanayi din za su dan girgiza kin su yi kwai a gini wannan tsakwa-tsakwa din sai su tafi abin su da rana buɗe ya wajen zafi sai su kekeshe sai su suna su buɓuya ginin duwatsun nan so kowane dutsen ka ɗaga za ga ji a wajen to matsala ne a wajen mu to shi yasa da muka abu ya matsa mu da yawa sai muka shiga yaƙe su muka ce dole fa sai mu yaƙe su to sai muka sa kuɗi duk wanda ya kashe maciji ya kawo za a ba shi naira ɗari to da mutane suka abin ya abin samun kuɗi ne sai aka shiga farautar su aka ana ta farautar su har wajen shekara biyu to akwai ni professor warren wanda ina ɗaya daga cikin professor da suke sarrafa maganin cizon maciji a ingila sai zai samu ya ji labari ga abin da mun ce eh lalle muna taimaka kanmu ne saboda mu samu sauki wurin kashe su din wajen kashe su din sai ce a mu daina nace mu daina kuma sai ce eh. nace saboda wace muka kashe su duka to da me za a samu ai maganin cizon macijin da su don sai an tatse dafin su ake mana magani a kawo mana lokacin aikin gona to lokacin da za ka samu cases da yawa na sarar maciji da lokacin noma da lokacin ɗiban amfanin gona da kuma tsakanin watan march zuwa april lokacin zuwa mai ana cikin zafi to kaga sauki ya zo mutane an ci sinabin zai zama kamar ka je shago ne ka sai aspirin ba za mu ji tsoronsa ba kuma mu sha kawai shi kenan a warke to abin da muke jira don yanzu idan maganin ya kare ka mutum ka je kemis ka ce za ka je ka saya na daidai ba za ka samu maganin mai na irin wannan macijin ba sai wanda ake a india mm. macizan su kuma daban ne ba irin namu ba mm. in aka sa aka yi patient kaɓar da kuɗi da ƙarshen ta patient ɗin zai mutu don ba zai rai ba to kaga aka ta da shi nan nesa ta zo kusa ba za mu sake jin tsoron maciji ba kuma To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu a Jos Muhammad Tasi'u Zakari. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.